إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد yace muna zaune sai wani mutum ya zo gashi nan da kaza gashi nan da kaza gashi nan dai ba ko ne ba mu san shi ba kuma ba shi da datti kura da balle ake ya fito wani wuri ne kuma ba ba cikin mu yake ba sai ya zo ya zauna har ya zo kusa da manzab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wala wa wada'a yadayhi yadayhi ala fakhidayhi فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم سيكار شغل دسوكما أبنا إيه يا محمد a su saba haka ba zai ce ya rasulullah yahudawa ce ya abul qasim amma a fito karara ya muhammadu da nauyi sai mutumin kauye dama suna shakka ba su san shi ba kuma gashi nan kaman ba ko kuma ba shi da alaman tafiya da kuma ya zai zauna yace ya Muhammadu sai suka ce wani irin mutum ne wani haka za a ji ko akhbirni anil islam ina son ka sanar da ni menene musulunci sai manzo Allah ya ce ne al-islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat wa tasum ramadan wa tahujju al-bayta in istata'ta ilayhi sabila sai ce sadaqta dai haka ne gaska gaskata suka ce sai kuma muka ta da mamaki yaya za ka zo kana tambaya duk wanda ya zai tambaya bai sani bane wanda bai san abu ba aka faɗa mai sai karu ilimi kuma ka ce haka yake ma'ana dama ka sani ka zo kana tambaya qala fa akhbirni an al-iman to ina so ka sanar da ni menene imani sai manzo Allah ce an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi sai ce sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu sai muka yi mamaki wannan mutum mai ban mamaki ya zo ba mu san shi ba kuma ya zo ya auka kira mu ya Muhammadu kuma ya zo ya zauna dab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana tambaya ana fadawa kuma yake haka yake wani irin mutum ne wani hali ne muke ci haka da aka gama kuma sai ce fa akhbirni anil ihsan ina son ka sanar da ni menene ihsani sai ce anta Abudallah. كأنك تراه فإن لم تكن تراه وإن لم تكن تراه فإنه بكل تأكيد يراك شكرا ya zo ya tambaya ya tambaye musulunci aka yi darasi kan musulunci menene imani aka bude jami'a aka yi imani menene isani aka bude takassusi aka gama ihsani an gama karatu an gama course kenan ko sai taki fala bi samaliyan summa tsala sa'annan summa tsala sai fita yana fita sai ya bata ba sai ina yi ba Allahu akbar a wata riwaya manzo Allah ya ce ilayya bir rajul ku ce ku dawo da shi suna fitowa su ga baya nan a wata riwaya sai manzo Allah yake atadruna man sa'il a wata riwaya yake ma Umar atadri man sa'il qala Allahu wa rasuluhu a'lam Allahu akbar qala فإنه بكل تأكيد جبريل farkon abin da zan fi fara da ku wannan mutumin da kuka zo mala'ika jibril ne atani atakum yu'allimukum dinakum zuwa yayi dan muku darasi ya ba ku zuwa ya sanar ya karantar da ku addinin tun daga wannan lokacin duk wani da bincike da za a cikin musulunci zai shiga wayannan guda uku al-islam al-iman al-ihsan duk wani abin da ya zo wajen nan abubuwa ba karkashin binciken su ba ba ba cikin addini ba addinin musulunci fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum shikenan ya zo ya sanar da ku addinin ku ya sanar da mu ya sanar da su addini shikenan ya take tafiya su to shine malamai suka ce ai matakan addinin musulunci kenan guda uku al-islam al-iman al-ihsan duk wani bincike da ya danganci ayyuka da suke zahirai da mu'amala da mutane da menene da menene ba zai shige islama ba ko duk wani bincike da ya danganci na tsarkake zuciya na tsarkake zuciya daga barin girman kai daga barin hasada daga barin menene duk wa'ansu miyagun tabi'u da ba a so ka tsarkake zuciyarka shine ake ce masu sa'annan kuma da ɗabi'un da ake son ka aikata ka tirsasa zuciyarka har ta zo tana iya aikata su daga nan abin da inda malamai suka zo kenan in abu ya wahala a shiga ana ta faman yadda za a karkace wannan zuciya wanda ya zama zuhari wanda ya zama menene su ambaci kansu duk abin da za su ambata amma duk abin da ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi tallahi ba addini bane sa'annan bayan an san musulunci da imani aka ce maka ka yi hankali duk wa'annan guda goma sha ɗaya dama in ka yi wannan ka cika wa'annan guda biyar sai dai ka zama musulmi ba ka zama mumini ba in ka hau mataki na biyu ka cika wa'annan sharuɗai ka zama mumini cikakken mumini to ka hada guda goma sha ɗaya kenan to ka yi a hankali fa akwai bene sama akwai benen karshe shine isali yaya za ka aiwatar da wa'annan duk baki ɗaya akwai shirka a ciki akwai riya a ciki akwai sum'a a ciki akwai bid'a a ciki akwai son duniya a ciki akwai shasa menene da menene a ciki akwai bin sunna a ciki ko saba wa sunna a ciki akwai menene duk baki daya su ne ma'anar ihsani dalili manzo Allah ce inna Allah yuhibbul 'abda al-mutqina 'amala Allah yana son dukkan bawan da yake kyautata aikin duk aikin da zaka yi ka kyautata ba algus ba barna ba in ka kalli algus da rashin kyautar ayyuka duk shi ya kai ya dagula rayuwa kowa har dan adam yana son ko mai kyautata aiki dalili za a kawo wannan a ce ingila aka kera ko amerika ko faransa naira dubu kana faman saya ga irin shi najeriya aka kera gidanku unguwanku naira uku kana gudu me yasa sai matsala ta kai mutane don tsananin son duniya shi zai tashi da kuɗin shi ya je kasan Japan ko jama ko Ingila ko Amerika yana son abin da zai sawo ya kawo kasarsa ya sayar wa mutanensa su arna kafirai za su ce to ga karafan wannan shine kwaliti shi fi kyau naira hamsin wannan na tsakiya naira talatin wannan mara kyau naira uku ya da wani kake son a kera ma sai sai a kera masa wannan na naira uku don ya zo ya sayar naira hamsin a da kuɗin naira hamsin su arna su da suke kafirai ba sa son su sha wahala a kasarsu yasa sai a hau martani shekara goma sha biyu ko sha hudu a wajen jamani ran da aka kawo ta kasa kamar sabuwa ce kowane wata uku za a za abubuwa ya garan bawul amine ne tana sakowa ka sako kamar sabuwa take kai ma ka hau kana tafiya akan titi kana daga kai in ta ce in wata tara bakin man da kake sha da man fetur da kake sha da sefa da kake za shi kenan sai mota ta soma da hanyar da kake bi sai mota sai mota ta kuma ta fara mai da kuma makanikan da kake kaiwa aiki da makanikai da ka ba shi kyautar naira ɗari wanda ya sata abin naira da cikin motar kai sai rafi jin daɗi da ka ba shi kyautar naira hamsin wanda ya sata abin naira uku ya sayar wai haka ya fi mishi su da suke arna kenan har kai dan adam kana so wanda yake kyautata abu ba yaren ka bane ba kasan ku bane ba addini ka bane amma in ka sa naira hamsin ka sai nasu sai ka kwan hamsin kana cin amfanin shi wannan da ka sa naira uku ka saya kan yamma ya lalace hankalin ka ya baki babu yadda za a yi rayuwa ta tafi sai an sadaukar sadaukarwa lallai sai an sadaukar arne kafiri ma ya sadaukar da rayuwarsa balle kai musulmi da koman kalada kake ciki kafiri arne ya sadaukar da rayuwarsa shekara ne yana cin kurkuku duk jin dadi aka ce za a yi masa ya ce to yan uwansa fa kasan shi ya feshe dai sauran cin kurkuku وقد جعل الله لكل شيء قدرا كل zamo زمونه ba ya zama shugaban kasa ba zai samu lada ba a lahira ranar lahira in ya mutu kafiri Allah ke wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura amma ya sadaukar da rayuwarsa wai dan kishin me kishin kasa da kishin launi har ne kafiri kai da ka saka kai musulmi ne ka musulmai ne addinin ku daya yaren ku daya yan uwanka ne dan me zaka zo ka cutar da su ba wai za ka sadaukar da rayuwarka ka je ka sha wahala kurkuku bane ba za ka ɗauki dukiyarka duka bayar bane a'a ka ɗan rage jin daɗinka ka ɗan wai ka sadaukar da ɗan jin daɗinka da kake ɗari bisa ɗari ɗin ka rage bis goma ka rage goma bisa ɗari ya zama tasa'in kana jin daɗin za ka ji amma ka ɗan rage ka kaɗan saboda talakawan kasar ka su sarara ɗan uwanka yayyanka sanninka baffanninka kawanninka duk baki ɗaya su ne za su ji jin daɗi ka sadaukar da wannan ɗan kaɗan a cikin dukiyarka ya gagara har ne kafiri wai ya sadaukar da rayuwarsa shekara ashirin da shida wanda ke cikin kurkuku jin daɗin shi wai ya wai saboda kishin kasa da kishin launi da kishin menene to kai ba za ka yi kishin addinin ka da kasarka da al'ummar ka ba in ba zai yi a debo dukiya a gyara a rage barna a rage barna ta dukiyar gwamnati ba a'a to lallai rayuwa ba za ta sai an sadaukar fa to in watan azumi ya kama ga hanya mafi sauki wacce kowa ba zai ba zai ta ba duk mai shan taba in watan azumi kai aje a sa sanduki, duk abin da kake kashewa cikin shan taba wannan watan ka sadaukar kar ka sha taba mutum mai sha taba zai mutu ne duk mai shan giya ya sadaukar wannan wata ɗaya ba zai sha giya ba duk abin da yake sa yake saka wannan sunduku ba a zanka balle kai a san kai ne mai shan taba ko mai shan giya duk mai zuwa gidan karuwa watan azumi kwana 30 din nan ka sadaukar da duk dukiyar da zaka sa aje a sa cikin sanduki ba wanda ya ganka a samu amina dai mutane amintattu dan Allah nawa za a tara ba za a warware mushkilar rikicin ruwa ba ba za a warware rikicin wutar lantarki ba ba za a taimaka ma talakawa ba ba yadda za a yi sai an sadaukar wannan rayuwa da ka zauna kan marzani ko mota ko tayota ko da tun wani ne ya sadaukar da rayuwarsa har ya kera wannan kai ka zo ka bada kuɗi ka hau kai mai ka wani gudu ina gudun wanda ka bayar a cikin rayuwa eh Ba ka da gudunmuwa da za ka bayar a cikin rayuwa hmm? ba yadda za a yi an sadaukar da dukiyarka da ranka jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah in ba za ka yi ɗeban kudin ka bayar ba to kai ma ka sadaukar watan azumi ya tsaya ya tsaya kila sai ka ya yi zuciyarka sai ka fi karfin zuciyarka in mutum bai sha sigari ba taba bauta ɗaya mutuwa zai yi kuɗin da kake kashewa cikin taba din nan kasa an tabbatar ga ga ga box ka je ka saka kuɗin an an sa amintattu kar ka ji tsoron cewa kai ka je kasa wani shi ma zai dauka ya je gyara rayuwarsa za a tara su duk mutum nawa ke shan taba a cikin watan azumi ya tsaya kwana talatin din nan yau shi nan wiske na menene shan giya dubban an daina duk kuɗin da ka san kana kashewa ka je ka saka cikin wannan watan azumi ya mutum nawa ke shan giya watan azumi ya tsaya shi nan daga yau har watan azumi tara babu aika ya gama babu gidan karuwa duk abin da kake kashewa je ka saka nawa za a tara a kafin watan azumi kafin a ce sallah zai kai naira nawa in baka sha taba ba ba za ka mutu ba in baka sha giya ba ba za ka mutu ba in baka je da shan taba da shan giya da zuwa gidan karuwa ai ba sallar juma'a ba ce balle kace in baka yi ba Allah zai ma azaba ibada ce in baka yi ba Allah zai ma azaba ne to ka sadaukar da wata ɗaya wannan dukiya da kake samu a ciki sa'an nan kai kuma ma'aikacin gwamnati ka sadaukar da rayuwarka ka kalli ka ce yaya zan tsaya har ne fi ya fi ni kishin kasarsa ne in aka ɗauke ka aiki kowane irin aiki ne baka tsaye dukiyar gwamnati ba har ka sauka ba kada komai shi kenan shi kenan sai ka halaka arzikin ka ya ƙare wurin Allah ah. ba a menene yake kawo wa wahalhalu shine an dora ka akan dukiya shine sai kai ka je daga kai sai matanka sai ƴaƴanka sai muka raba wai ku za ku ji daɗi fiye da yadda kuke so ko da a ce al'umma za ta halaka yau don Allah da kai da wancan da ya sadaukar da rayuwarsa wane ne fi ba da gudunmawa a cikin rayuwa kuma yau sai za ka ji daɗi a cikin sabawa Allah maɗaukakin sarki wane ne yake ba da jin daɗin rayuwa wane ne yake maka kasa ta kudi ka tara sai ka ji dadin rayuwa jin dadin rayuwa a zuciya take Allah madaukin sarki yace allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu alqulub sai in kana bin Allah yadda aka ce ima islam da imani da insani shine sai Allah ya ma sanyin rai kana jin daɗi haka manya manyan malamai waliyan Allah sufaye suka fata baya mallakan komai baya mallakan komai amma yace mu muna cikin jin daɗi da a ce sarakuna ko ƴaƴan sarakuna sun san wani hali muke ciki yanzu da a ce sun yake mu don su ɗebe wannan jin daɗi Allahu akbar Ibrahim ibn Adama yana tafiya yake hajjat juji wai dan kar mutum ya ce shi haramun shine su gudun duniya fa ya kauce yaje yaje hadu da juji duk wanda ya ci abinci ya gaje je zubar juji wannan abincin ba halal ce mutum ya dai gani yaje yana tsinta yana ci kare yazo yana tsinta yana ci sai kare ya haushi yana haushi ya ce me ya zafi ka ci gaban kanki gaba na ya tsinci abin da zai fiye ya fiye kuma sai kaga ya fi ka jin sanyin rai da jin daɗin rayuwa yana shauki yana ma fama yaushe za ya je ya hadu da Allah ya san in ya je hadu da Allah cikin alheri ne amma ka dora mu kanka kaya yaushe za ka so a ce mutuwa ta zo matsala ɗaya ce falsafa ɗaya ce tunane ɗaya ne azanci ɗaya ne shine dan adam na son jin daɗi to shine sai iblis ya ɗauki wannan abin wa mulkin la wa mulkin la yabla kenan duk inda kake abin da zai rudar da kake nan wannan dukiyar taka in ka dauki ka ba Allah kudin zai kare ash ya ya'iduhum uya ya'idukum fakra wa ya'murukum bil fahsha wai in ka ba Allah kudin zai kare a to wannan tunanin ai wa zanantum dannasu wa'anna wannan ya zama ma'ana Allah da ya baka din in ka dauki Allah ce man zallabi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'if wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah Allah na sane zai saka maka duniya da lafira amma shi ne ɗaya zai ce maka ai in ka ɗauki ka bayar kai ba za ka ji daɗi ba kai menene da menene sai a tara dukiyar makil a ji daɗin har ya zo ya ya kai barna a zo ga dukiyar ga jin daɗin ga komai mutum ya rasa mai ma yake ciki a duniyar nan karshen rayuwar mutum zai zama wani abu sa'an nan kuma aiki na jiransa sai ai mai hisabi tun daga ɗari har miliyan ina ka sami yaya aka yi ka same su ya ina ka ciyar da su ba haka bane wa bashiril muhsinina kayi wa masu kyautata ayyukansu albishara ihsani din nan mace ce zaki girki namiji ne zaka yi mu'amala da matarka da 'ya'yanka da muta jama'anka mutum ne zaka karantar da ilimi ma'aikaci ne kai makaniki ne gyaran agogo kake yi malamin makaranta ne dan kasuwa ne ma'aikacin gwamnati ne duk abin da kake so ana son al-ihsan ciki inna Allaha yuhibbul muhsinin wa bashshiril muhsinina duk abin da kake ciki in ka sa isani a ciki da kyakkyawan niyya sai Allah sai yanzu Allah yana son ka sai ka samu kyakkyawan sakamako wurin Allah madaukakin sarki amma in ka sa son zuciya fa ba bukatar ka ba za ta biya ba kuma za ka je ka tarar da hisabi duk abin da ya shagaltar da kai a cikin duniya abin mamaki shine duk abin da ya shagaltar da kai a cikin duniya yasa ka manta da bin Allah yasa rayuwarka duk ta tafi ka samu ko baka samu ba kana rabuwa da rayuwa saka ɗaya ba shine ake cewa mutuwa ba kana mutuwa suna sa ka cikin kabari kenan, sai mala'iku su zo su ce su ta da kai ka dawo ka zo ka gama aikin soja ka gama siyasa ka gama kasuwanci ka gama menene yaya baka taho da ina suke sai ai ma bakka da sauka kenan ko to ka tashi ka zauna man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum wa'annan guda hudu su abin da ya dame su kenan kai kuma wa'annan suna abin da ka watsar dan ka tara duniya da wa'an ka samu duniya ko baka samu ba a wannan lokaci a cikin wani hali kake duk abin da kake ciki ka gama ba hayaniya ba ka gama ke nan. mala'ika mutuwa ya eh, sai a ce ai wane wa'adi ya cika dama an ba shi shekaru ka zane sun cika gobe ka je ka ɗebi kana zaune ko kwanci ko a mota a faduwa karo aka yi rashin lafiya lafiya kalau sannan za a zare ranka musu wata harka ta duniya duk an gama da ita abin da ya saura shine waɗannan tambayoyi guda hudu kuma Allah da adalci ba a boye tambayoyin ba ko inda jami'a ce sai a boye confidential ba za a gani ba sai ka zo cikin jarrabawa ko in kai karatu kayan ba kai ba shikenan to wannan sai aka ga abin da za a tambaye ka amma duk da shi lalacin na adam sai ya halaka haka um, uh, manzo Allah ce Allah ya ce khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalat hum shayatin na halici bayi suna daidai za su sai shedanun su zo wannan ya ja wannan wannan ja wannan wannan ja suka lalata musu rayuwa duk me yasa ke dan zai iya samun sa'a a kanka saboda ka kauce wa hanyar manzon Allah shi dan Allah ce wa in tuti'uhu wa in tuti'uhu manzo Allah ya tara sabon sai musu jawabi yace dukkan ku za ku shiga aljanna sai wanda yake wata irin magana kenan waye bai ki shiga aljanna kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba dukkan ku za ku shiga aljanna sai wanda yake magana ta fito daga manzon Allah in wani mai sai ce wata irin magana kenan ko to amma daga manzon Allah ne sai suka ce wa man ya ba ya rasulullah wa zai kiya manzon Allah sai manzon Allah ya ce musu ai hmm? eh, yace man afa'a wanda din ya bi ni zai shiga aljanna wa man asani faqad aba duk wanda ya saba min yaki قال مجاهد سميت البدن لبدنها يتي بدن da aka ambace su saboda girman jikinsu kamar yadda ake ce ma mutum azim wa summiya azimu aziman likasrati izami al'azim ba shi ne kashi ba mai yawan kasusuwa shi ake mishi azim wal qani'u as-sa'ilu abinda ake cewa alqani'u mai roko mai tambaya mai roko wal mu'tarra shi wal mu'tarru allazi ya'taru bil budni min ghaniyin aw faqirin wa'anda suke bijirowa da da da da abar hawa da wa'anda suke imam malik yace abinda yafi a fassara mu'tarra shine azza'ir ko talaka wa sha'airullahi istizamul budni wastisaniha yace alamomin addinin Allah shine a girmama a kiwata waɗannan dabbobi da za a je a bayar hadaya saboda Allah a girmama su a mutunta su wal atiqu itquhu min jababira da aka ce wal yatawafu bil baitil atiq shine aka ce ta ka'aba da aka yi daga barin duk wani mai mulkin danniya duk wani lalatacce duk wani menene duk sa'an da suka nufi ka'aba za su je su yi barna sai Allah ya biyar da niyyarsu kamar yadda Abraha ta ya aikata ya taso daga da giwayensa daga Yaman yake she shi za shi rushe ka'aba sai ya zo ya tafiya yana tafiya taryan taryan taryan lafiya da ya kai wani wuri sai giwaye suka suka suka suka ki tafiya suka kwanta aka yi aka yi suka ki tafiya in aka juya za a koma sai sai tashi sai labari ya isa makka ai ne amur fil da ake ci shekarun da aka haifi manzo Allah kenan sai labari ya ya isa makka ga wani nan mai mulkin danniya mai kama karya ya zo zai rusa ka'aba sai suka je suka tarar sai suka je suka eh, suka tarar da shi ko da abdusu abdul muttalib ko suka ce ka zo duk ka tara a ka kora duk dabbobin mu mu arzikin mu muna son ka ba mu abin ta yi mamaki wannan ya zama sakarci zan zo in rusa kaba Mai dame ku ba sai dabbobin ku yace abinda muke mallaka kenan walil baiti rabbun ya Allahu akbar mu abinda muke mallaka kenan ba gidan yana da wani ubangijin sa je kafa gasa kaga hanya Allahu akbar walil baiti rabbun Shi shine Allah madaukakin sarki ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بك جاين أبنجيك يا أي كتاوى أصحاب الفيل أبرهة رندنا زبا alam ya ji alkaidahum fi tadlil din makircin da suka shiryo suka kawo Allah bai bata shi ba wa arsala alaihim ababila ya kwararo musu ya aiko musu bama bamai na tsuntsaye kowane tsuntsu yana rike da yumbu na wuta kamar ka ce bam wanda baya nan tsuntsuwar tana rike da abinta duk sa'an da yi sai a shi Allahu akbar min sijji fa ja'alahu sanya su suka zama ka asfin kaman karmami ne makulin cinyayi suka zamo kaman babas suka zama lalatattu suka kasa yin komai dan abdul matsala ya ce musu wannan shi ne arzikin mu mallaka mu tewal albayt rabbu ya hanihi ga hanya je kaka yi in kana iyawa abinda muke iya yi Allahu ko sai kasa ya sake koma Allah madaukin sarki ya halaka su wa yuqalu wajabat saqatat ila al-ardi wa minhu wajabat ash-shamsu قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة وقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية صدق الله العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الله أكبر an karbo daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya za su Makka sai ya ga wani mutum ya yi hadaya irin rakumma zai ku yana kora su zuwa Makka yana tafiya a gaje dabba na tafiya sai manzon Allah ya tausaya masa yace kai me zafi kana tafiyar kasa ga abar hawa ka hau yace ya manzo Allah ai hadaya ce za a kai makka ah, yo za ka kai makka waye kawo maka makka <laughs> waye kawo maka shari'a manzo Allah ya yace maka hau sai ce kai ka hau ya ce ya manzo Allah hadaya ce ya manzo Allah ya ce wailak kai tanka shine malamai suka ce ba dan manzon Allah ya roki Allah yace ya Allah duk wanda na yi masa addu'a Allah kai masa kada ka kada Allah ya kada Allah ya yi maka a wannan addu'a kar ta hawo mutu suka ce wannan kalma da manzo Allah ce wailak da ya halaka saboda kalmomi ne da suke fitowa su bakin larabawa su kasance kalmomi ne amma ana fadar su ba a nufin ma'anar su da manzo Allah ce kai me yasa ka hau mana ka hutar shi kanka sahabi kenan ko almajiran manzo Allah kenan ko da ya gashi yana wahala sai ya taimaka maka ko ko ya kyale shi a yace ka hau ka huta shi kanka yace ya rasulullahi innaha badana yace ai za a kai hadaya ki wa kana kaba yace ka hau kala innaha badana kala kaba yace ka hau in manzo Allah ya fada su uku sai manzo Allah ce wailak kai kanka fi salifati aw fi thaniya to menene ya sa sai malamai akan sabarin da muka tafi wanda suka ce ba za a hau ba wani suka ce sai da larura wani suka ce za a hau mutlaqan to wannan hadisi hujja ce akan suwa akan wanda suka ce za a hau to waɗanda suka ce ba za a hau ba me ya za su yi da wannan hadisi sai suka ce manzon Allah ya ganshi ya galabaita ne shi yasa ya ya tausaya miki yace ka hau <laughs> suka ce ai manzo Allah ya ganshi ne ya galabaita yana cikin halin larura sai manzo Allah ya ce ya hau akan haka zai hau in ya huta yana huta sai ya sauka duk sa'an da duk sa'an da ra'ayi ko sai shahadi ko mazhabi ya sa ka'ida ta saba ma nassi to haka ke in ma nassi a ce ba sahihi bane in babu hali sai a sai a lankwasa shi ai masa tawili yadda ake yi ba fada ake yi ba kwakwalwa ake aiki da shi fada akwai inda ba ta da amfani ko ko ina ko ba su da amfani wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aka ce laqad ja'akum aka ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune wata rana sai wani bai hude ya zo ce ya abul kasim ka biya ni bashi na mana <laughs> ya gallaza ko sai na Umar na zaune sai me tashi ce sai manzo Allah ce a a a Umar inna li sahibil haqqi lamantiqan muna bukatar ka wani wuri sabanin wannan wurin ba ir wannan abin ba nan muke bukatar ba ai kamata ya kai min nasiha kace na biya shi bashin sa sa'annan kai masa nasiha kace ya daina tsawatawa Allahu akbar banda manzon Allah wai wani shugaba zai iya yin haka eh ban da adalci ba abin da zai tafiyar da rayuwa wallahi tallahi ya abul kasim ka biya ni bashi na subhanallah ya kunye ta ai za a la'ance shi ai sai ka za sai na umar da zafi kasan yana yana da zafi wani lokaci ya ce ya rasu dani a zurbi unkahu cewa Wani munafiki ne kamar manzo Allah ya ce la hatta la yuqala inna muhammadan yaqtulu ashabahu mu ne muka san munafikai ne yanzu da mun far musu sai arna sai ko ah, to yanzu ya far masa habban yanzu za mu ji dadi yanzu yasa duk abin da ya faru tsakanin ku musulmai ku warware shi tsakanin ku kar ku bar su ji Allahu akbar kai kira kai hakuri ba kai hakuri nan ba za ka zo kai hakuri wani wuri alatinan yanzu ce ka biya ni bashi na sai na Umar ya ji zafi ya awata masa zai yi kaza sai manzo Allah ce a a a sayyidina Umar inna li sahibal haqqi la mantiqan wanda yake da haƙi yana da yanki ya fari abin da yake yana a gaskiya ya fari ya nemi bukatu ga baki ai mu muna bukatar irin wannan hali naka wani wuri ba nan ba ai da abin da yake kamata ya kai Umar kai min nasiha kace na biya shi bashi shi ma kai masa nasiha kace ya daina tsawalawa ya daina mutuntawa ya daina tsawatawa irin wa'annan abubuwa ko da manzo Allah na da ko sai a kauce ko ni eh. manzo Allah mutum ne fiyayyen halitta baki daya yana jin zafi yana jin yunwa yana samu ya zo babu da bai da shi wata rana ya zo gida ma ba abinci sai danna dukiyar mutane sai ta haramu sai kaskantar da kanshi ko ya bata suna addini me yake yi hakuri kai ba ka koyi manzon Allah kai hakuri shine kanka da kaunar ka ya tabbata Allahu akbar hmm. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام وشعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ثلاثا yanzu da za a yi adalci ya yanzu in aka ce za a yi da din Imam al-Bukhari ya ce baya maimaita hadisi ɗaya gashi nan an maimaita a bincika a gani menene sa anan akwai bambanci ko babu eh me bambanci eh malamin sa cikin hadisin farko Abdullah ibn Yusuf at-Tinisi al-Majri Imam Malik malamin sa anan Muslim ibn Ibrahim. ba haka ba ne a cikin sanadi za ka ga bambanci a cikin matani ma za ka ga bambanci kalan kabha salatan sai ya tsaya nan ku yace irkabha wailak fi salisata wa fi ma'ana duk sa'an da ya kawo hadisi ya maimaita akwai wata hikima sai dai in kai ka ga fahimtar babu man saqal budna ma'ahu yace babin da ke bayanin hukuncin wanda ya koro hadaya daga wajen harami tare da shi zaki makka yayi umra yayi hajji. kirani kenan shi zai yi abinda ake wani ya aika takarda wai a masa bayanin kirani da ifradi da tamattu'i kullum muna bayyana menene kirani menene ifradi menene tamattu'i ifradi shine daga garin ko daga mikati ka ce labbaika Allahumma labbaika hajjan ko da a ce sura kwana ɗari ne a yi aikin hajji in ka shiga kasan maka kana cikin kayan ka kayi tawafi kayi sa'ayi kana cikin kayan ka sai dan yayi da ka wanke ko ka canza ba za ka tube wannan ka sa babban rigarka ko kuwa a ka yi mai ka je ka kai ka sa tira ka shafa turare ko ka je ka sadu da matarka a ba za ka yi wannan ba kana cikin wannan har ran da aka zo ran sallah ka je kai jifa ka zo kai tsawafi sa'annan kai sisiye ka gama shine ka gama aikin haji kenan ko shine ake ce ma ifradi ka gama aikin haji sauran ka je mina in an gama ka zo in kana da dama duk sa'an da kaga dama kana mina ka zo kai sa'ayi ko kai kai tsawafi ka kara ibada ne in ka gama aikinka ka za ka ka yi tsawafin wada abinda ake ce ma ifradi kenan ba wani haƙƙi a kanka ba garama a kanka ba za ka yi azumin na na cika aikin da kai ba ko ba za ko ko ba za ka yi hadaya ba shine ake ce ma ifradi tamattu'i kuma sai ka dauki labbaika allahumma labbaika umratan kana sauka ɗakin ka'aba kai tsawafi kai sallah raka'a biyu ka je kai sa'ayi shikenan ka gama wannan aiki kai fice sai ka tube ihramin ka dau rigar ka kasa ka ɗau hular ka kasa takalmin ka kasa kai kana rayuwar ka kaman kana cikin garin ku ko kana za ka sadu da matarka za ka duk abin da kake so za ka yi sai in aka ce ranar takwas ga wata sai ka tube wa'annan ka sake daura ihramin kuma labbaika allahumma labbaika hajja sa'annan a kama hanya zuwa arafa har ku je ku gama a dawo har ka gama aikin ka kai tsawafil wada'i ka a wannan kayi mai ayyuka nawa kai biyu a cikin tafiya ɗaya kayi azumi ka kayi umra kafin aikin hajji to shine aka ce sai kayi hadaya in baka baka iyawa kai azumi uku kafin kafin sallah bayan sallah bayan haji kai bakwai shine abinda za ka biya abinda abinda ke kanka kenan shine ake ce mata masuri kirani shine za ka hada aikin ne umra da aikin haji amma kun hadu da mai ifradi na cewa in ka zo sai kai sharadin ka sai ka koro hadaya daga wajen harami in ka zo kai tsawafi kai sa'ayi a nan kai da mai umra kun rahu, kai da mai ifradi kun hadu ba za ka tuda kayansa ba har abada mai umra shi zai je tuda kayansa kai kana cikin kayanka dan me hatta ya buluga hadiyu ba baka da yanki wata doka ke aiki kanka sai ran sallah an kai hadayan mina an yanke ko an soke to rannan kai ka gama aikin shine ake ce makirani kenan ka hada aiki باب من ساق البدن معه باب لك بيان وان يكور هدايا او وجه هرمي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال Abdullahi da Umar Allah ya kara masa yadda yace tamatta a. sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i bil umra ila al hajj yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin hajjatil wada'i umra da hajji wa ahda yayi hadaya fasaqa ma'ahu al hadiya sai ya koro hadaya tare da shi to wannan lafazin cewa yayi matu'i din ma'ana ta tajawuzan kenan abinda ake nufi ni. dan za mu ga ina tamattu iye kaman wanda mai tamattu in ya je umra zai tuda kayan sai shiga za ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ne na koro hadaya ne ba ni da yancin na tuda kaya na na shiga wata kayan wata tufar har sai hatta yabdu al-hadi mahilla min zil hulaifa ya koro hadaya daga mikatin mutanen madina وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة يتي سيما الله صلى الله عليه وسلم ihlali da umra. يدو حرمه عمره ثم أهل بالحج Sa'an yayi ya dau haraman aikin haji fatamatta annasu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama sai sauran mutane da ke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ma suka yi tamattu'i umra da hajji manzon Allah ya yi umra da hajji, duk sun yi tamattu'i kenan a bambanci tsakanin su shine manzon Allah ya koro hadaya waɗanda ba su koro hadaya ba za mu ga in aka je aka yi tsawafi aka yi sa'ayi su sun gama wannan aiki za su kule kayan ihrami su shiga tufarsu amma waɗanda suka koro hadaya ba za su kule kayan su ba فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس yace sai aka zamo a cikin mutanen da ke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man ahda fasaqal akwai waɗanda suka koro hadaya daga mikati wa minhum man lam yuhdi a cikin kuma akwai waɗanda ba koro hadaya ba فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة يا إن من الله صلى الله عليه وسلم يئتوا مكة قال للناس sai mai mutane jawabi yace man kana minkum ahda duk wanda ya koro hadaya daga zulhulaifa فإنه لا يحل haruma حرم منه ya يقضي حجه yace duk wanda ya koro hadaya ba zai tube kayansa ba duk wani abin da ya haramta wannan lokacin ba zai zama halal ba har sai ranar sallah har sai an je mina an soke taguwan ko an yanka saniyan kotu maka? wa man lam yakun minkum duk wanda ya ɗauko da mafi'i bai shigo bai taho tare da hadaya ba falyatuf bil baiti yayi tsawafi wa bis safa wal marwa yayi sa'ayi safa da marwa wal yuqassir yaje yayi sisiye wal yahlil sa'an nan ya ture kayan harami ihrami yanzu ya zamo halal zai yi abin da yake yake ya halatta da yayi zai iya yi sa'an nan summa liyuhilla bil in aka ce ranar tarwiya sai ya dauko ihrami kuma ya daura sa'an nan yace labbaik allahumma labbaik hajjan faman lam da hadiyan wanda yayi irin wannan tamattu'i ba shi da hadaya da zai saya a makka ya bayar dama in ya fi shigo da hadaya daga harami wajen harami kirani kenan yayi amma bai shigo da hadaya a cikin wajen harami ba ya zo ya tamaki to sai ya sai hadaya a cikin makka ya bayar in ba shi da kuɗi ba shi da hali falyasum salasata ayyami sai yayi azumin kwana uku fil a gabannin aikin haji wa sab'atin idza raja'a ya azumi ya azumci kwana bakwai kuma idza raja'a ila ahlihi in ya koma wurin iyalansa ma'ana in ya koma kasar su kenan ko ko in ya koma masaukin sa fa safa makka sai manzon Allah ya zo da sallallahu alaihi wasallam da ya iso makka sai ya tawafi wassalama rukna awwala shay'in sai ya sumbanci rukuni ثم خب ثلاثة أكواف يي سرفا سو أكو سواء في أكو ومشى أربعا يي تفيا أثورا غدا هدوئن فركع حين قضاء طوافه يجي هجر يجي مقام إبراهيم يصلى ركعة بيو بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم سألنا سيسلم يسلى ركعة ديو سيسلم يسلم فانصرف سألنا سيجو يكام حين يزاشي كم في الصفا فأتى الصفا سيزو كم صفا wata riwaya sai ta ce sai ce nabda'u bima bada Allahu bihi wata riwaya ibda'u bima bada Allahu bihi inna sanna ya karanta inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw itamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim fa saba bis safa wal marwa sab'ata atwafi yayi tawafi tsakanin tsakanin safa da marwa su bakwai ka fara daga safa ka gama da marwa thumma lam yahlil min shay'in haruma minhu sa'annan bayan da ya gama wannan dama ku da kuka zo ba koro hadaya ba yace kun gama wannan aiki muka yi sosai amma manzon Allah da waɗanda ku koro hadaya duk da cewa su tsawafi suka yi sa'ayi har yanzu suna cikin kayan haramin su ba za su tube ba hatta qada hajjahu har sai da aka gama aikin haji wa nahara hadiyahu ya soke hada yadda yayi yawman nahar ranar sallah Wa'afaza suka dawo fatafa bil baiti yayi tawafi thumma halla min kulli shay'in haruma min fa'anna yawarwari ihramin ya zamana halal kenan وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس يسي وان سكي تارد من ظهر الله سكا كورو هدايا سي سكي ايرن ايكم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama haka al'amarin yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya matsanta ma kanshi ma ya neman musu sassauci dan ya san yana iya jurewa abinda ba sa iyawa haka shehu Usman ma ya fada a cikin littafin sa yace abinda ya kamata ga malami in yazo yana da'awa ko yana wa'azi ya dauki tsantseni akwai wa'ansu abubuwa da suke ba haramun bane amma tsantseni tana kece sai kai ka dora ma kanka amma ka yalwata wa al'umma kada ka matsanta musu wata kila ba za su iya ba in ka matsa musu ka matsa musu sai su zo su yi tawaye har ka zo ka faɗa musu abin da yake haramun masu su fitar ba kisa eh, hanyoyi kenan da ake shimfidawa ma mai wa'azi ne mai da'awa ne ba wai kai magana ko surutu ko ka faɗa shi ne a'a ka sanyi menene za ka faɗa yaya za ka faɗa yaushe za ka faɗa yaya za a yi mutane su yi amfani da shi shine yafi alfanu ba wai ka faɗa abinda maimakon ya yi amfani ya jawo ɓarna ba اللهم اهدنا في من وتولنا في من وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما وانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا